rajim bismillahir rahmanir rahim ala sayidina muhammadin wa'ala alihi wa ashabihi ajma'in rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du fa ya humatal islami wa khurrasal aqida wa khajikum bi tahiyyatin min indillahi mubarakatan tayyiba wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu daman haduwa a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin juma'a na 'yan taya cikin wannan gari na jos karamar hukumar jos ta arewa cikin jihar filato a kasar najeriya a cikin wannan karkashin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bidiya wai kamati sunna kungiyar da marigayi fadilati sheikh ismaila idris bin zakariya ya assasa muna roƙon allah subhanahu wataala ya gafarta malam kurakuransa da malamin sa da tauhidi fadilati sheikh abubakar mahmud gumi allah ya gafarta musu jagororin mutum da kan shugaban majalisar malamai ta ƙasa a sheikh muhammad sani a jingir da mataimakansa da majalisar gudanarwa da agaji tun da ƙasa zuwa rassa allah ka saka musu da alkhairi jagoran mu malamin mu a wannan karamar hukuma ustaz muhammad harisu shehu da yake shirya wannan abun allah ka saka masa da alkhairi to alhamdulillahi a gurguje tun da babu lokaci ba tsaya za mu yi wani dogon maganganu ba wannan abin da aka bani matsayin shugabanci a musulunci ko allah ka ce make mu to zan yi ne a gurguje na farko dai na ce almabhasu sani shurutul imama sharaɗin jagoranci innal imamata al'adduma alkilafatu hiya arfa'ul manasib addiniya matsayi shine abu mafi koli mafi daraja a addini domin da shine manzan allah sallallahu sallama duk wanda zai yi koyi da shi ya da addinin nan cip cip cip to babu irin shugaba kama abubuwan da za mu zo nan a cikin muji eh, ko da siyasa ta duniya ne wanda aka ce jagora a gu to duk ya fi ku sai sa za a ga wani littafi na saudi aljihadu suka ce da za a zo ba wai shugaba ma na koli na daula ba shugaba na kwamitoci ko 'yan kwamitin kifi ko 'yan gwanjo ko dan kunne ko kayan gwari da sauransu aka ce ga musulmi ya tsaya ga kuma arne ya tsaya sai ka je ka tsaya a bayan arne to ka yi ridda saboda ka yadda matsayi ya je hannun kafiri duk yadda kuke da shi kuwa aka ce an tsaya gwari suke sayarwa ko yan gwanjo ko mahauta ko yan union za a yi zaɓe ga musulmi ga kafiri sai ka je kana kamfen wa kafirin ya hau to ka yi ridda ka samu wani littafin aljihadu ka gani za a gani saboda matsayin shugabanci domin wannan arnin da ka kawo duk yadda aka yi sai ya taimaki kafirci kuma wannan taimakon kafircin da ya kai kana daga cikin wanda ka bada gudunmawa a ciki Allah ka tsare mu to saboda haka shi wannan matsayi yana yin sana gurguje kawai kafin na zo wajen abin din ba na farko iya da sharaɗi kamar haka faqad tafaqu ala innal al islami la yamsahu li ayyin kana musulunci bai yi rangwame a ce mutum ya samu wannan matsayi kowane irin matsayi ba sai da sharaɗi kaman haka na farko al-islam musulunci fala sihu wilayatul kafir baya halitta kafiri ya jagoranci ko na me baya halitta musulunci qala Allah ta'ala walan yaj'al Allah ko yaj'al Allah lil na alal mu'minina sabila Allah bai sanya ma kafiri ya zama ga mai imani wata hanya jagorance shi ba Allah bai sa wannan ba kai kuma ka zo kace ya zo yayi to ka bar musulunci kayi barambar da addinin musulunci ina fata an gane wal imamatu kama ya kulu ibnu hazm a'zamu sabil fa hiya awwalu Shi ne farko wanda za ka yi jagoranci za ka ce a yi ko a bari to sai ka zo ka ɗauko kafiri ka ce ya yi allah ya tsare mu na biyu a takalif ya zama baligi wa ya tattaro alƙaƙalu mai hankali wal bulugu da baligi Falatasihu, sihu imamatu sabi yaro baya shugabanci wal majanun mahaukaci baya yi li'annahu ma fi wilayati gairihi ma domin suna ƙarƙashin wani ne mahaukaci bai da iko yaro bai da hankali saboda haka su biyun nan ba sa jagoranci na uku a zukuriya mutum namiji falata sihu imamatun nisa mace ba ta shugabanci ba inda aka ce a ba mace shugabanci a musulunci babu li hadisin lan yufliha qaumun walla wallau amrahum haka ne ko imra'atu haka ne imamu bukari ya kawo hadisin duk al'umman da suka ce mace ta shugabance su har abada ba su cimma nasara ba daga kan daula zuwa har ƙasa ko a gida ka ba mace shugabanci gidan ya mutu ka ji bahaushe ya ce yar mace ce to kakka aure ta in ka aure ta kuma ka shiga uku ina fata an gane yawa domin hadari ba a ba mace na hudu ina tsatsallakawa alkifayatu walau bi gairi walkifayatu hiyar hurri hiyar jar'atu wa shaja'a har zuwa karshe daga cikin sharaɗin shugaba ya zama mai faɗa ba wanda za ci masa kai ba ya bari a'a daga cikin sharaɗi a san shi tsayayye ne wanda ya zo ba tsayayye ba bayi da yancin kansa ko kawo shi aka yi sai an ce ka yi abu kaza to a musulunci ba bayi shugabanci domin yana tsoron ubangidansa na biyar alhurriya fala shehu kadul imama in ka duba nan a sharhin malamin ya ce shine ubangida a yau kamar yadda ake mana a najeriya in gwamna ya zo ya sa ciyamomi sai abin da ya basu in kai maganganu ya ce zan cire ka kuma ka ciru ina fata an gane yawa to ina tsatsallakewa ne don na so in tafi na abin nan din daga ciki kuma akwai abin da malamai suka yi tunda yana hannunka za ka je ka duba akwai daga ciki wasu malamai sun yi magana suka ce al'adala wal ijtihadu fa malikiya al wa shafi'iyya wal hanabila ila anna al adala wal ijtihadu shartun sihati saboda haka a same shi adili a same shi mai kokari a same wannan a mazhabar malkiya an samu har zuwa wani abubuwan da suka zo suka kawo suke maganan cewa ana so shi shugaba ya zama na yana da wannan abubuwan bayan haka shimfiɗa lallai ji da biyayya ga shugabannin musulmai tushe ne daga tushen aƙidan magabata a sunna domin sauraronsu da yi musu biyayya tsari ne na gyaran addini da duniya baki ɗaya kuma saba musu ɓacin addini ne a duniya baki ɗaya kuma hakika babu addini sai da jama'a kuma jama'a ba za su kasance ba sai da shugaba kuma shugaba ba zai kasance ba sai ana sauraronsa da yi masa biyayya hassanul basari yana cewa shugabanni su ne majibintan al'amuranmu guda biyar wajen sallar juma'a da sallah cikin jama'a da sallar idi da toshe kafa don kar abokan gaba su afkawa musulmai dinnan in babu shugaba ba yiwuwa ba mu da lokaci ne muka ce ko ɗaya za mu ɗauka sai cinye awa ɗin ma saboda haka na biyar kuma da kuma tare iyaka sai da shugaba yanzu wani abubuwan da ake a kungiya ka za ka ce a wajen tsaro aka ce ɗan agaji in ɗan agaji ya yi tutsu wa darekta to sai an samu matsala ka je ka yi tunani da abubuwan da na faɗa gani hakika wannan aiki ne na shugaba sai dai in shine ya wakilta wani amma waɗannan shine aikinsu na rantse da allah addini ba zai tsayu ba sai da sai da shugabanni ko da sun bauɗe ko suka kasance azzalumai na rantse da allah allah yana gyara addini ta sanadiyansu fiye da yadda suke barna kuma lallai rabuwa da su kafirci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya cire hannunsa gabarin yi musu biyayya zai haɗu da Allah ranan alkiyama bayi da hujja kuma wanda ya mutu babu jagorancin wani shugaba a wuyarsa zai mutu mutuwar jahiliya mutuwar kafirci Allah ya tsare mu da kake gani shugabanninmu nan suke lalatattu kai a wajenka to suna da matsayi barin gaya maka duba wanda yake faruwa yanzu ka ɗauko police station na yan iskan yara marasa ji duk tsiyarsa in ka ce ga police ya nutsu barin gaya ma din da aka ce baka babu shugabanci to daula ta mutu imamu ahmad bin hanbali ya ce baya halatta ga mumini da ya yi imani da allah da ranar ƙarshe ya kwana a ce bayi da wani shugaba na kirki ne ko fajiri da yake ƙarƙashinsa duk wanda yake bai da shugaba to bai da addini duk iliminsa duk karatunsa shedan ne in ji imamu ahmad bin hanbali Allah madaukakin sarki ya yi umarni da awa shugabanni biyayya Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhal Ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa ulul amri minkum ya waɗanda suka ba da gaskiya ku yi biyayya wa Allah kuma ku yi biyayya wa manzon Allah da ma'abota al'amura shugabanni bukari ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi allah ya kara yarda a gare shi ya ce na yi mu baya a wa manzo allah sallallahu alaihi wasallama akan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai allah kuma lalle annabi muhammad sallallahu alaihi manzon allah ne da kuma tsayi da sallah da ba da zakka da ji da biyayya wa shugabanni bukari ne ya rawaito an tambayi kabul a habari akan shugaba ya ce shugaba inuwar allah ne a duniya wanda ya bi nasiharsa ya shiru kuma wanda ya ha'ince shi ya bata huzaifata dan yamani allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce kada ku zagi shugaba domin shugaba inuwar Allah ne a duniya da shi ne kuma gaskiya take tsayiwa kuma da shi ne addini yake bayyana kuma da shi ne Allah yake tunkuɗe zalunci kuma ya hallakar da fasikanci abu hurairata allah ya ƙara yarda a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce man a da'a ni fa faqad ata allah wa man fa faqad asa sallah, wa man ata amiran fa faqad ata ni ko in ai kuskure gashi nan dai wa man sa amiran fa faqad asa allah haka ne ko yawwa wanda ya bi ni hakika ya bi Allah kuma wanda ya saba mani hakika ya saba wa Allah kuma wanda ya bi shugaba to hakika ya bi ni ni annabi sallallahu alaihi wasallama bukari ne ya rawaito kuma hakika hadisai ingantattu da dama sun zo da bayani akan haka lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ji da biyayya wa shugaba da kuma masa nasiha da son sa da yi masa addu'a na alkhairi kuma lallai biyayya wa shugaba wajibi ne Allah madaukakin sarki yayi magana a cikin haka a cikin littafinsa mai girma wanda ya saukar wa annabinsa annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma tsaraba ta farko da farko shugaba ya san darajan shugabanci kuma ya san hadarin da ke cikinta domin lallai shugabanci ni'ima ne daga cikin ni'imomi Allah daga cikin ni'imomin Allah mai girma da ɗaukaka wanda ya tsai da ita da gaskiya ya samu arziki da babu wani matuka a gare shi kuma babu wani arziki bayansa kuma duk wani shugaba da ya taƙaita sai da gaskiya rashin arziki zai tabbata a gare shi wanda babu wani rashin arziki bayan face sai kafircewa Allah kuma hujja akan girman darajar shugabanci da kuma girman hadarinta na bisal sallallahu ya ce adalu sultani yauman wahidan ahabba ilallahi min ibadati saba'ina sana' adalcin da shugaba zai yi na yini guda shi ya fi soyuwa ga allah daga ibadan shekaru saba'in ka shekara saba'in kana ibada shugaba ya adalci na lokaci ɗaya ya fi naka in ji annabi hadisi ingantacce ko daga shugaban rashi har zuwa sama bari in gaya maka domin zai toshe wani waje sai sa aka ce in kai da kafire shugabanci kayi ridda Allah ya tsare mu habban nasu ilallahi ta'ala wa hum ilaihi as-sultanul adil wa abghadahum wa ab'adahum minhu as-sultanul ja'ir ko mafi soyuwar mutane a gurin Allah kuma mafi kusanci a gare shi shine shugaba adili kuma mafi kiyayyar su gare shi kuma mafi nisantuwarsu daga gare shi shine shugaba azzalumi kuma manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya kara da cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi innahu yarfa lisultani al-adil ila samai ila akhir na rantse da wanda raina ke hannunsa lalle Allah yana ɗaukaka darajan shugaba adili zuwa sama daga aikin dukkanin talakawansa yanzu malam muhammadu haris idan ya tsaya tsayi wanda yayi yi to nan Allah zai tausaya mana saboda shi daga ya samu matsala to sai ya ta shafi wani mu kana yanzu anan kana taba shi sai an rabu gida uku akwai mai jin daɗi don wannan haka dan adam yake kowa iya da maki sai dai mahaukaci wanda yake cikin kashi sannan sai wani ya tsaye wanda kashi bai yadda ba wani kuma zai zama baina baina in ka zo gunshe ce in ka zo gun haka ke to sai sa ba a taɓa shugaba sai sa ake so ya gyaru ake so in matsala ta same shi karka ji daɗi in ka ji daɗi to ka kuskure yauwa kuma dukkan sallan da ya sallata tana daidai da sallah dubu saba'in a ƙarƙashin wannan hadisi idan haka ya kasance kuwa babu wata daraja mafi girma da aka ba wa bawa da ya kai darajan shugabanci duk shugaban da bai san darajan wannan ni'imar ba sai ya shagaltu da zaluntar talakawansa da bin son zuciyarsa ana ajiye masa ana ana jiye masa tsoron Allah sanya shi daga jimlar makiyansa hadisan da suke rauni eh, suke nuna akan hadarin shugabanci ko, eh, ko eh, haka ne ko ko su ne abdullahi dan abbas ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ya haka ne ko shugabannin quraishawa ku yi mu'amala da da talakawanku da mabiyanku da abubuwa guda uku idan suka roƙe ku tausasa wato ku tausasa musu kuma idan suka kawo hukunci a gare ku to ku yi adalci a tsakaninsu kuma ku yi aiki da abin da suke faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk shugaban da bai yi aiki da wannan nasihu ba to tsinuwar Allah da mala'ikunsa sun tabbata a gare shi Allah ba zai karbi sallar farinlarsa farillarsa ba ballantana na nafila Eh, kuma manzala sallallahu alaihi ya kara da cewa man hakama baina isnaini bi zulmin fala'natullahi ala zalimin duk wani shugaba da yayi hukunci tsakanin mutum biyu da zalunci to tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalumai kuma manzala sallallahu alaihi ya kara da cewa salasatun la yanzuru Allahu ilaihim sultanun ja'irun kadhibun wa shaykun zanin wa faqirun mutakabbirun mutum uku wanda Allah baya dubin su ranar alkiyama shugaba azzalimi makaryaci dattijo tsoho mazinaci talaka mai girman kai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara da cewa ma min abdin wallahu lahu amra ra'iya fagashahum wa lam yansaha lahum wa lam yashfi alaihim illa harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda Allah ya bashi shugabanci yayi ha'inci bai yi adalci a tsakaninsu ba Allah zai haranta masa aljanna man walla umural na. walam hum ka hafazati ahli baitihi a tabawwa da huminan nari duk wani shugaba da ya jibinci al'amuran musulmai kuma bai tsare su kamar yadda yake tsare iyalan gidansa ba to haƙiƙa ya tanadi gurin zamansa a wuta duk munan 'ya'yan abu ne yanzu tinubu duk dan najeriya ɗansa ne in ya zo adalci da mu musulmi da arna da kafirai duk mana wajen adalci haka ake so da wanda ya zaɓe da wanda bai zaɓe shi ba ya riga ya zama shugaba haka gwauna haka in ka zo addini haka ake karka ce wani bai so na dama ba kowa zai so ka ba ko annaba ba ba su wannan ba yawwa ko kai waye sai ka samu makiyi sai wannan rajulani aka ne ko min ummati ya harimani shafa'ati malakun zalimun wa mubtadi'un ghalin fil ladina ya eh, ta'addal hududa ko akwai wasu mutane biyu daga al'umma na da aka haramta musu ceto na annabi ba zai cece su ba shugaba azzalumi sarki hakimi da shugaba kowane iri da wanda yake kago bidi'a a cikin addini kuma yake keta dokokin Allah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai kirkiro bidi'a addini Allah ba karban aikinsa kuna ganin waɗannan muna cewa salaf salaf ba wai salafiya daga daga risala aka samu shehu usman eh, eh, mai risala sai da ya zo duniya ya yi rubutu ya shekara ɗari uku da hamsin da rasuwa sannan aka haifi ibnu taimiyya ya girmi ibnu taimiyya da shekara ɗari uku da hamsin kuma mai risala jikan annabi ne na asali ka je kan tarihi gani jinin annabi ne shi mai risala ka je ka yi karatu ka gani salaf din nan daga gunsa aka samo kuma duk wani salaf na zamani daga kun shek ismail idris ya samo aqidatu salfiyya khairun min shahadatil alamiyya shi ya rubuta littafi ba wai salaf muke ki ba amma waɗannan yara ba a tarbiyyar da su akan me salam ba sun ɗauka ka ɗaga wando ka sa gemu shine salam ka zagi uban kowa ba shi ne salam ba barin gemu sunna ce ɗaga wando kala biyu ne don babu da lokaci ba shi ne salam ba ka bi gaskiya ko da makiyinka ne faɗa shine salam ka ƙi ƙarya ko da masoyinka ne shine salam mu ba muna ƙin eh, salafawa ba ne eh, salafawan zamani a'a abinda aka ɗora su a kai ne mafi yawancinsu ba daidai ba ne. Allah ka taimake mu shaddun nasi azaban yawmal qiyamati as-sultanu zalim ina fata an gane A wanda ya fi tsananin mutane azaba ranar alkiyama shine shugaba azzalimi kuma akwai mutum biyu wanda Allah ya yi fushi da su e, in ya so ya azartar da e, haka ne ko ya zartar da fushinsa ya tabbatar da su a wuta shugaban jama'a wanda suke masa biyayya kuma yake cin hakkinsu kaga wannan to dan wuta ne suna mishi biyayya kuma yana ta kwaransu daga shi sai 'ya'yansa kamar yadda suke yi a wannan ƙasa yawwa to wannan dan wuta ne sai ya tuba kuma baya musu adalci kuma baya ɗaukake zalunci a kansu da shugaban da jama'arsa ke yi masa biyayya ke yi masa biyayya kuma baya daidaita tsakanin mai ƙarfi da mai rauni kuma yake hukunci da zalunci da son kai da mutumin da baya umurtan iyalansa da iyayensa da yi Allah biyayya kuma baya sanar da su al'amuran addinin musulunci magana malaminmu a ilimi kaninmu a shekaru shine hafiz eh, shugaban alkalan kungiyar izala sheik saluhu abin da ya faɗa ka je ka ga gida ga sakataren malaman jos arewa ya gayyace ni layin zana na taɓa muhadara yawancin kasa ina wani ya kira ni daga kamaru ya ce malam an yaka nace zan turo maka namban sa shi da sakataren malaman na jos arewa ya ce uzu billahi abin da ya faru da shi gashi nan na faɗi abu to daga cikin wannan zan dinga tsatsallaka saboda abubuwa ko da mutumin da ya sa wani aiki ya cika masa aikinsa sannan kuma ya hana shi kudinsa da mutumin da ya zalunci matansa akan e, sadakinta yauwa an rawaito wani labari lalle umar ɗan kaɗa na tsallake wannan wata rana hikaya wata rana abu hanifa yana tafiya a cikin kasuwa sai ya ci dunduniyan wani yaro sabila da cunkoson jama'a sai wannan yaron ya ce wa abu hanifata ama ta kashal kisas ya abu hanifa ya ce ya abu hanifa ashe ba za ka ji tsoron sakamakon kisasi da za a yi da za a yi ba tsakanina da kai tsakanina da kai a ranar alkiyama ba sai abu hanifa nam ya faɗi sumamme don jin wannan kalmar da yaron ya yi lokacin da ya farfado sai ya bashi haƙuri ya nemi ya yafe masa kuma ya, tabbata manzala sallallahu alaihi ya ce haka ne latu abdunnal hukuka ila ahliha yawmal qiyama tabbas lalle za a mai da haƙoƙin bayi ranar alkiyama abu hanifa na tafiya sai taka wannan yaro ya ce masa ah imam abu hanifa ya yi karatu a gun da 22 ya ce za ka taka ni ka tsoron ranar alkiyama allah ya karɓa ma matsayinka na jagoran mu shugaban mu sai faɗi ya suma kai kuma kana shugabanci ka zo an ɗiba ya ce karo ka shiga uku allah ka tsare mu eh, sannan eh, bayan wannan eh, ya ce ga duk wanda ya zalunci dan uwansa wata rana annabi sulaimana ya kwanta yana bacci sai tururuwa ta, ta hau kan kirjinsa da ya ji motsi a kan kirjinsa eh, eh, sai ya sa hannunsa ya kama ta ya jefar da ita sai Allah ya ba ta ikon yin magana ta ce ya annabin Allah mai menene haka ashe baka san cewa lallai za ka tsaya a gaban Allah mamallaki mai ƙarfin mulki ba ya saka wa wanda aka zalunta daga wurin wanda ya yi zalunci annabi sulaimana yana jin wannan maganar a take ya faɗi ya suma da ya farfaɗo sai ya ce da ita ki yafe mini abin da na miki sai ta ce za ta yafe masa amma sai da sharuɗa uku sharaɗin farko shine duk wanda ya roƙi wani abu a gunka in har kana da shi karka hana shi malamai sun yi wannan a cikin hadisi ingantacce ne ko ka gina gida ko wani ya zo ya ce Allah mala a taimaka mun asibiti dan ka bani waje ni ma wahala nake sha an gama neman kuɗi a'a mala'ika aka turo wawa mala'ika ne ya zo a gwada ka in ka bayar ka fita kasuwa sai a ƙara ma ko wajen aikin ko a tun kuɗe maka wani bala'i in ka ji ka hana kana zuwa sai wani ya sace ma kuɗi ko ne ya ɗauke ka ai ta ka ana cinikin kamar rago sharaɗi na biyu kada ka rinka dariya kana takama a duniya don mulkin da Allah ya baka muhalli shahid kenan sharaɗi na uku duk wanda ya nemi taimako gurinka ka taimaka masa sai annabi sulaimana ya ce ya yarda sai ta yafe masa a ƙarƙashin wannan hikaya ya nuna mana zalunci haramun ne ya ku gabanni wanda ragamar al'umma take hannunsa wani labari wata rana wani matashi wani masincin kifi ya kamo kifinsa sai wani mutum daga cikin e, dogaran sarki ya kwace masa sai ya tafi da shi gida don ya gyara ya ci sai Allah ya ba kifin ikon bude baki sai ya cije shi da karfi sai ya tafi zuwa gun likita sai likitan ya ce abinda ya dace sai dai a yanke yatsan kawai da aka yanke yatsan sai sai kifin haka ne ko sai sai dafin hannunsa ya ya kamu da ciwo sai likitan ya ƙara cewa a yanke tafin sai, sai ciwon ya kama dan haka ne ko ɗan yatsansa sai wannan bafade ya tafi wajen, wajen gari yana mai, yana mai gudu da haka ne ko ɗaya da ya sami wata bishiya sai ya da ya sami wata bishiya sai ya kwanta a ƙarƙashinta sai ya ji an ce da shi ya kai wannan bawan allah ka tafi gurin wannan masincin kifin nan da ka kwace masa kifi ka ba shi wani abu kuma ka roƙe shi kana matsayin ka na bafaje kenan ina ganin ka duba minhaji muslim ne na ko aina ne za gan shi ko a kamus sulaniya ya yafe maka sabila da zaluntansa da kai ne ka samu kanka a wannan hali sai wannan bafade ya dawo gida ya nemi wanda ya zalunta sannan ya tuba ya nemi ya yafe ya yafe wa haka ne ya yafe wa ko sai Allah ya mai da masa haka ne sai Allah ya mai da masa da hannunsa kamar inda yake amma da izinin Allah a ƙarƙashin wannan hikaya ya shugaba wannan hikaya ya karantar da mu cewa duk wanda ya yi zalunci allah ba zai yafe masa ba har sai ya nemi yafiyan wanda ya zalunce shi kafin Allah ya gafarta masa huzaifata binu yamani ya ce ba zai taɓa yabon wani mutum da ya e, e, e, ɗaya daga cikin shugabanni ba cewa mutumin kirki ne ba shi ba ko da mutumin kirki haka ne ko kirki ne kuwa domin ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a zo da shugabanni adilai da da kuma azzalumai ranar alkiyama za a tsai da su a kan siraɗi sannan allah ya yi wahayi wa siraɗin da ta kifar da su a cikin wuta sai wanda yake da abin nan za a ce to adalci sai zo kama shi in za ta fito da shi kuma hakika ya zo cikin wani labari lalle annabi dauda tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya kasance a zamaninsa yana, yana fita da daddare ya canza kama yadda babu wanda zai gane shi yana tambaya duk wanda ya haɗu da shi akan dalilin eh, akan halin dauda a sirrance sai mala'ika jibrilu ya zo masa a siffar mutum sai annabi dauda ya ce da shi ya kai wannan mutum me za ka ce akan halin annabi dauda sai mala'ika jibrilu ya ce madalla da bawa na gari mutumin kirki ne sai dai yana ci yana sha a baitulmalin musulmi ne baya ci daga wahalar hannunsa domin mm, haka ne domin bayi da sana'a da suka rabu sai annabi dauda ya koma masallacinsa yana mai kuka da bakin ciki sai ya ce ya ubangiji na ka sanar da ni wata sana'ar da zan rika ci daga wahalar hannuna sai allah maɗaukaki ya sanar da shi sana'ar silke don haka a ƙarƙashin wannan labari ya zama wajibi ga malami da shugabanni da almajirai su zamanto suna da sana'ar kansu kamar yadda annabi dauda ya roƙi allah ya sanar da shi sana'a kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi dauda sana'ar haka hakanan dukkanin annabawa kowa na da sana'ar yi kamar annabi ibrahim da ɗansa isma'ila magina ne annabi isa dokto ne na cututtuka annabi dauda da ɗansa sulaimana sun kasance alƙalai ne annabi yusuf ya kasance minista ne na tattalin arzikin ƙasa da ta misira annabi adam kuma manomi ne sannan annabi idris shi kuma tailo ne kuma kowane annabi daga cikin annabawa annabawan Allah ya yi kiwon dabbobi don haka ya zama wajibi ga kowane shugaba eh, eh, da malamai da kuma waye da kuma kowaye ya zamo yana da sana'ar yi don taimakon kansa da kansa ina fata an gane saboda kun ga shugaban malam harisu in kaje abin da ya faɗa ce shi sheda ne akwai lokacin da muka yi noma kusa da kusa wallahi in kaje ka ganshi a gona sai ka ɗauka ba shi bane za ka ce wasu za a turo wallahi shi da ƴaƴansa to haka ake so amma kai baka komai ta za ka zauna lafiya saboda kowa da sana'arsa kuma karka ɗauka wai karantarwa ba sana'a ba ne a akwai sana'ar da ya kai karantarwa ne yanzu ma ladan ya daina karantar wannan ya za a yi da waɗannan ɗaliban eh saboda haka sai in karantar ko kuma ku ɗau nauyinsa sana'ar kenan in kun ji to ya tafi nemawa ku karantar da kanku har yanzu kuma yana daga cikin hadarin shugabanci wata rana abdullahi dan umar da jama'ar gidansa sun kasance suna roƙon allah da ya nuna musu umar a mafarki ku ji wannan karatun bayan mutuwansa sai ɗansa abdullahi ya yi mafarkinsa bayan shekara goma sha biyu ya gan shi kamar ya yi wanka ya lulluɓa sai ya ce ya amiral muminina yaya ka sami allah ubangijinka kuma da wani kyakkyawan aikinka ne allah ya maka sakamako wannan rubutun da na yi shi ya yi shi ne fa akan shugabanni na daula da shugabanni na abun nan amma yana na surka duk da namu na addini dan kai ba karka ce kai ba shugaba bane ko ba gaskiya bane shugabanci shugabanci ne kowanne aka baka ku tuna wannan sai na Umar ai shugabancin addini yayi ka gani an zo an baka aiki shigo malamai ya kira kana shugaban kwamiti ka ce kai ba za ka yi ba ah, ko kuma ya je ya gaya malam harisu kai ya kamata a maka bulala a dakatar da kai mutane ba sa ganowa kalma je ka je ka ce a wannan garin an yi wani abu a garin nan wani ya ce wa matarsa ta je makaranta lokacin wani malami ba dan izala bane ba eh, malam dan kwatano ya rasu yana karatu sai aka zo wajen wani karatu sai a karanta da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake bin matansa dakuna yana gaishe su to ka san halin mata da ta zo ranar sai ta ki zuwa ta je ta gaida mai gidanta ha kowa ta zo ta gaishe matan saudi ita ba ta zo ba yanzu ya ce wance ba za ki zo ki gaishe ni bane ta ce ai ga abin da aka faɗa a makaranta sai ya ce to yake da yake aure annabin da aka ya aka zama wani malami ni baran kira sunansa ba dan ba dan gizala bane sai ya ce ai yayi ridda sai magana ya tashi a garin na zafin kai aka ja ka samu Sheikh Ismail yace yace tahziri ne fatawar ta yi in aka bar jahili haka wata ran ma sai ya zagi annabi kai tsaye saboda aka zo ka ce waje ka samu wane ba kyau ni ba ko shek sani aya ne kana dan izala ai rashin kunya ne ka gane wannan kana shugaban kwamiti ya zo ya gaya maka je ka ce ko malam harisu ne to kai kai ba kai ba ka dace da shugabanci ba in ba za ka yi in ba za ka yi ba ka fita wani zai zo yi amma a sa ka aiki yanzu an zo an sa wannan aiki an ce kaza za a zo a yi waye zai ce bai karu ka da karatun malam abdurrahman da karatun malam salu ba yanzu akan alkurani wallahi tallahi bariya ba da yana karanta na ce Allah mun gode maka da muka samu kanmu mu muna karantawa da ƴaƴanmu kai ba ka zama haka to ka zo ka ce kai ba za ka je ba kuma mutane mutanen kirki ne an ce a zo ai ka ce kai ba za ka je ba kuma ka zo ka rike ko kuma ka tashi a to ka ce yau ma sun yi abun nasu an ce a kawo taimako yadda ka rusa abun wannan nifak ne in za ka gyara ka gyara in ba za ka gyara ba Allah zai gyara ka gyaran kuma Allah za ka gane kuranka ina fata an gane sai ya ce ina ne nake talakawansa da yake eh, haka ne ko sai umar ya ce wa abdullahi shekaru nawa ne rabuwa na da kai sai abdullahi ya ce wa babansa umar shekara goma sha biyu ne rabuwanmu da kai sai ya ce tun lokacin da na rabu da kai eh, ana kan mini hisabi kuma ina jin tsoron kar in hallaka sai dai lalle allah mai yawan gafara ne da jin kai in ya so sai ya tausaya mini umar dan aljanna ne sai na umar ko malamin da ya kawo wannan abun hadisin sai ya ce sai wannan abun an kawo ne domin a nuna maka hadarin shugabanci idan aka baka yawwa in ka san ba za ka iya ba to ka aji in kuma ka ga wanda zai yi to wane zo kai duk mu haɗu mu yi amma kai ka zama kai baka je ba kuma baka tura wakili ba to ina amfaninka ka bankace kuma abubuwa duka rike gaba ɗaya tashar yake cewa kai ka zama kai ne komai kanka to ina za a ci gaba saboda ku duba abin da aka wannan ya shugaba mai mulkin al'umma wannan halin umar kenan wanda bai kasance yana da komai ba face sai bulala bulalan da aka kawo malamin ya yi magana kun san shi yana da wata ɗabi'a yana gani ka taɓa sunna to zai zane ka wata rana tamimu dariya ya tashi an yi sallar asar sai tashi kama nafula sai je ɗauko bulala ya zane shi sai ya ce na taɓa yi a gaban wanda ya fi ka annabi ya ce an ya kyale ka ni ba zan kyale ka ba eh, ya ce abu Ayyubal al-ansari ya ga wannan ya tashi zai nafula bayan asuba ya ce kai amma in alfijir ya fito haramun ne ka yi ba wai an ki haramun ne ka yi nafula sai dai raka ta alfajiri shi kadai haka malamai suka ce ba wai an ki ba malamai suka ce wannan dan ka taka sunan annabi shi kuma an yi za a yi sallan asuba ya zo ya raka ta alfajiri shine in ka duba a mazhabar malikiya an so in kai rakata alfajiri a gidan ka zo ka zauna ba ce kai wani tahiyatul masjid ba wannan ya dauki in kuma kana so to ka zo ka hada shi ya hada da rakata alfajiri da da da da tahiyatul masjid in kai wannan ba wani sallar aka da kai sai dai malamai suka ce rama ko kafin liman ya zo in ka san kana da wata sallah zaka iya rama kafin liman ya zo amma wai kai wata nafila an haraka da ya tashi zai sai ce kai zauna sai ce a ah, azziba ni lahu ani salati sai ce walakin yu azibuka ala khilafi sunna ya ce Allah zai mun azaba dan nayi sallah ce tabba zai maka azaba dan ka saba wa sunna ba sunnan annabi bane yanzu kai nafila ka je ka duba littafai ka duba kashful gumma ga yanda aka yi dogon bayani saboda haka sai na umar sai bulala yake kawai kana taka sunna dan zai maka bulala yawwa ina ga ina ga shugabanninmu da ke tara dukiyan talakawa bisa zalunci an tura ka kansila ko ciyaman da dai sauransu wata rana kaisar sarkin rum ya tura wani jakadarsa zuwa eh, gurin sayyidina umar don ya dubi halinsa kuma ya ga irin aikinsa lokacin da wannan jakada ya shiga madina sai ya tambayi mutumin madina ya ce ina sarkinku sai suka ce ba mu da sarki sai dai muna da shugaba kuma ya fita wajen gari sai wannan jakadan ya fita neman sa a wajen garin sai ya same shi yana bacci mm, a kan ƙasa kuma cikin rana mai tsananin ƙuna ya ɗaura bulalarsa ya mai da ita matashin kansa ga zufa na silala a jikinsa da ya gansa sai sai sai tawalu'u da tsoro ya fada cikin jikinsa da ya gansa sai tawali'u da tsoro ya fasa cikin zuciyarsa sai ya ce wannan mutumin da mulkin ƙasan nan ke hannunsa kenan a wannan halin babu wani mai gadinsa mai gadinsa ba kamar sarkinmu kaisara ba ba zai iya fita wajen gari shi kadai ba face sai da mai gadinsa amma kai umar ka yi adalci shi ya sa ka sami aminci har ka har ka iya bacci amma mu sarkinmu kaisar baya iya bacci don tsoron kada afka masa sabila da zaluntar talakawansa da yake yi sai wannan jakada na kaisar ya ce na shaida lallai wannan addininku na musulunci addinin gaskiya ne da daɗin haka ne ko da baɗin haka ne ko addinin gaskiya ne da da ba don na zo nan a matsayin jakada jakada ne ba da na musulunta sai dai zan dawo bayan na kai wannan saƙo gurin kaisar sai in musulunta a ƙarƙashin wannan hikaya haɗarin shugabanci mai girma ne kuma masifa ne haka ne gwaggwaba kuma shugaba ba zai tuba ba zai taɓa kukuta ba face sai ya haɗa kai da maluman addinin musulunci don su sanar da shi hanyar adalci kuma su sauƙaƙe masa haɗarin wannan al'amarin na shugabanci kun gane gadi a musulunci halar ne manzala sallallahu alaihi wannan sahabi abu eh, wannan wannan sahabi wanda Allah yi shi da abun nan gashi in ka samu littafi na warware jayya na kawo mutum ne dogo kakkarfa duk inda manzo Allah zai je shine a bayansa da makami tsaro daidai ne kafin sabai kafin a saukar da mala'ika su yi gadin annabi sallallahu alaihi wasallam sabai ne suke kwana a gidansa sai da aka saukar da wallahu ya ya asbuka minan nasi in ka duba zaka ga wannan sahabi ka duba arba'una hadith za gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce na Aisha ina so in yi bacci ina tsoron mutanen ki sai yana gona sai Allah ya dauki magana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya samar sai ya taso da sa da ya zo ya jefa makamin ya kai mata kira da ya ce ya manzo Allah yi bacci ina bayan ka na Aisha ta ce manzo Allah ya dinga bacci sai da yi mun shari kaji mutum na mun shari bacci yayi dadi gadi yana da kyau ina ba ta gane amma abinda ake so a karantar anan da malamin ya kawo kawo shine adalci yana sa masoyanka su soka su waye mabiya a yau a duniya musamman mu a najeriyance in ka ɗauko mulkin ƙasa ƙasar nan an raba ta gida hudu kowa da nasa to in ka bari maƙiyin can zai zo yayyakar naka an fahimta karatun da sauran mai hankali zai gane saboda haka tsaro yana da kyau amma ana so a nuna maka shugaban da al'umma suke so suke bin sa shine wanda yake musu adalci an fahimta ko yawa ya kamata ga dukkan wani shugaba ya dinka begen maluma ya dinka jansu a jiki ko da yaushe yana tare da su sabila da faɗin allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu atiwullahi wa atiwu rasulahu ulil amri minkum haka ne ko ma'abota ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku yi biyayya wa Allah kuma ku yi biyayya wa manzan Allah kuma ku yi biyayya wa ma'abota umarni daga cikinku su ne maluma masana addinin musulunci abul aswad yana cewa laisa shay'un a abdu minal ilmi haka ne ko eh? minal ilmi al-muluko eh, hukamun alan nasi to gashi ni na dan goge kaɗan yace babu wani abu mafi girma a duniya wanda ya kai ilimi domin masu mulki suna nuna mulki akan talakawa ne su kuma maluma suna nuna mulkin su ne akan sarakuna da shugabanni abulkilaba shi kuma yace ce mithlul ulama'i fil ardi mithlul nujum fi sama'i man taraka dalla waman ghabat anhu tajabbara misalin maluma a duniya kamar misalin taurari ne a sama wanda ya bar su ya bata kuma wanda suka bace masa sai ya dimance ma'ana wanda duk ya rike malaman sunna akan harkar shugabancinsa wallahi ya tsira kuma ya yi nasara amma kuma idan ya riki maluman bidi'a su ne mashawartansa ya hallaka kuma ya taɓe kuma zai sha tambaya a gaban ubangiji a ƙarƙashin wannan magana akwai wani abin da ya faru a zamanin khalifa harunan rashid wata rana harunan rashid ya fita tare da abbas da daddare domin ya ziyarci babban malamin nan fudailu bin iyad lokacin da suka iso kofar gidansa sai suka same shi yana karanta wannan ayar am hasiban ladhi nashtarihu sayyi'ati an naj'alahum kallazina amanu wa amilu salihati ma'anar wannan ayar shin waɗanda suka aikata kurakurai kuma suka aikata ayyuka mm, mm, ababen zargi Eh, eh, suna zaton za su yi daidai a tsakaninsu da waɗanda suka da waɗanda suka aikata aikin alkhairi suna um, um, um, suna muminai a lahira ina ba za su yi daidai ba har abada abinda suka hukunta ma kansu ya munana da harunan rashidi ya ji wannan ayar sai ya ce wa abbas in mun zo gurin wannan malamin don wa'azi ne to wannan ayar kadai ma ta ishe mu sai haruna ya umarci abbas da ya da kwankwasa masa kofa sai ya kwankwasa kofarsa sai ya ce wa malamin buɗe kofa wa amirul mu'minina sai fudailu ya ce mana sai ya ce masa me amirul mu'minina zai yi a gurina cikin wannan daren sai abbas ya ce karbi ya ce ka bi umarnin amirul mu'minina ka buɗe ƙofa kawai sai fudailu ya kashe fitirar ɗakinsa sai ya buɗe ƙofar sai harunan rashid ya shiga sai yana miƙa hannu saboda su yi musabaha da hannunsa ya haɗu sai fudailu ya ce alwailu li hilyadi yadi anna'ima illam tanja min al'azabi fil qiyamati azabar wuta ta tabbata ga wannan hannu mai laushi in har wannan hannun ba ta tsira daga azabar Allah ba magana biyu duk shugaban da ya rasa malamin suna ya hallaka kun ga ƙasar nan matsalar da ake samu yawanci tun daga kan shugaban ƙasa gwauna ciyaman 'yan siyasar nan yawancin malaman bidi'a da bokaye su suka rika sai sa kaga gyaran ƙasan yake da wahala kaga sun zo gun malamin suna ƙuri'a suke so suna samu sai su gudu ba za sake zuwa gunsa ba sai an sake dawa tenuwa matsalar su kenan sannan kuma da ya zo wannan karatar da shi ya ci abinci talakawa suna zuwa noma mutanen kirki ku duba shak ba sani a jingiren da yake karatar da mu a gona ya tafi gona ya yi kaza ga su malam rabiu nan daraktan agaji su ne kullum suke tare da malam kaga yadda ake yi kullum suna tare da shi a gona a ina kaza ana ta yi to kai hannunka hannun namiji ba a so yi laushi a ka'ida ba a so mace ita ke so hannun ta laushi namiji Sheikh Smadi ya ce a ga kanka furfur a ga hannunka tauri yawa namiji kenan amma hannunka laushi kanka sol sol to dan daura kake so ka zama kenan <laughs> eh, tunda na rubuta littafi ba sai na karance shi duka ba akwai watan abubuwa da na kawo hadisai akan shugabanci da hikaya hikaya wanda ka karanta wallahi kai kuka ina rantse maka Allah in baka yi na hawaye bai kai na zuci saboda haka mu masu da'a ne muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mana albarka a ciki yawwa shugabanci amana ne idan Allah ya baka ka tsare sanan da ƙarshe in ka zo za ga naka abubuwa da yawa don babu lokaci ne an fahimta ba a zuwa kan mumbari kai wa ka nasiha ko a cikin mutane ba a masa ko ka zo ka ce za ka faɗi laifinsa a cikin mutane ba a faɗa sannan in yayi kuskure ka je ka same shi kai da shi ina fata an gane yawa usama jika ne ga annabi sallallahu ta wajen zaidu amma ba wai annabi shi ya haifi babansa ba manzala yana san shi wata rana sai yana usman wani abu ya faru munafukai suka ce ka je ka hau kan mumbari ka faɗi yi nasiya wa sai na usman ya ce la la aftahu babu sharri ya ce ni ba zan bude kofan sharri ga mutane ba zuwa kan mumbari ka ce shugaba in ja aya kamar wannan ma'aukacin na bauchi ittaqillaha ya kaza ai jahili ne kai ai shugaban al'umma baka zuwa kai ko tinubu ko tinubu sai dai ka isar da sako amma ka ce ga laifinka ga laifinka ka rubuta ka da ka aika masa aka musulunci ce in ba za ka iya ba ka zo ka ce to shugaban kaza kaka kira sunansa wanda ya yi kaza azzalumi ne wanda ya kaza azzalumi ne ko shugaba ne ko gwauna ne ko wane ne ko wane ne sai ka yi amma ka zo ka tsaya akan mumbari ka ce ka kira sunansa ka ce ji tsoron Allah ya yi kaza malamai sun hana wannan Allah ka ce muke ba. mun ko aidin Allah ka mu lausa mun ko kusur Allah kafi wasu? assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Allahu akbar Allahu akbar to alhamdulillah muna addu'a ta fatan alkhairi ga malam Allah ya kara wa rayuwar shi albarka sannan wannan lakcoci da aka gabatar allah ya kara mana nasara don haka ni ma zan tattara yanawa-yanawa domin in mika mai gabatarwa lura da lokacin sallah ya yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu to jama'a mun zo karshen sauraron wannan takarda ba fa an kammala na wannan